mai girma gwamna ne ce aisha isa mama amin da ka zo ka gama asibitin asibitin yara farkon hawan kamaliki ka zo ka ga yaro mai matsalar zuciya lokacin da ka zo kamfanin sun zo sun ce sun ɗau nauyin yaro na cikin sati biyu za a fita da shi mai girma gwamna ka ce a ƙyale gwamnati da aikin ta kai za ka fita da shi mai girma gwamna na rasa hanyar da zan ranka na rasa hanyar da zan yi na je wurin kwamishinan lafiya na je sai a ce min za a yi mai girma gwamna tun daga kawo zuwa ga har ka yanzu mun kuma kwanciya asibitin nan ya kai sau biyar a taka kifar da nake kwanciya na ɗaga na siyar gidan mu min siyar mai girma gwamna har yanzu al'amarin shiru lokacin da ka zo yana kan oxygen da shi yake rayuwa a gida ma sai da shi a asibiti sai da shi to burin ma yanzu ya gagare mu sai dai in jikin ya motsa mu dawo asibiti ga maganinsu da kullum sai sun sha ba kwashi ba mu da shi mahaifinsa ba shi da ƙarfi ba shi da shi muna neman taimako a gare ka don girman allah da manzon allah ka taimaka ka kawo mana ƙarshen wannan wahala